Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 41, 49 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalal. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da safiyar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Janairun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil hashi Gumel tare da Babaya ko makiyar da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. wani labari da muka samu da dumi na cewa akalla mutane 33 sun mutu a cikin wata gobara da ta tashi a wani asibiti a koriya ta kudu shugaban amurka donald trump kuma ya yi tambaya ko za a sake komawa a kan teburin tattaunawa tsakanin isra'ila da falasdino a jiya alhamis kuma fadarar white house ta gabatar da dalla-dallan bayanin abinda ta ce ko kuma daftarin da ta ce yi da wajewa da bakin haure To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ji cewa majalisar wakilai a Najeriya ta yi gyara ga jadawalin zaben shekara ta 2019 da hukumar zaɓe ta fitar, inda wasu 'yan majalisun ke ganin an yi wannan ne don cimma wata manufar siyasa domin duk wanda bai je ma al'ummar shi aiki ba yanzu yana jin tsoro ya koma yin zaɓe karkashin jam'iyyar apc yana da gurbi da za a bashi haka kuma za ku ji wasu 'yan najeriya da ke a kudancin ƙasar sun mayar da martani kan wasikar obasanjo ga buhari We think President Muhammadu Buhari has performed relatively well. Without the kind of trap the Nigerian National Assembly has become, we believe Buhari could have done better. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda jimmai Ali za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. wani labarin da muka samu da dumi-duminsa na cewa akalla mutane 33 sun mutu a cikin wata gobara da ta tashi a wani asibitin koriya ta arewa akwai yiwuwar kuma karuwan mutanen da suka mutu kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu da ake kira yonap ya ce akalla mutane 50 su jikata a cikin wannan wutar goma a cikin su rauni da suka samu ya yi tsadani. ma'aikatan kashe gobara sun ce wutar ta tashi ne da safiyar yau juma'a kuma ta bazu cikin sauri a ɗakin kulawan gaggawa na asibitin sejon da ke cikin birnin miryang kimanin kilomita 300 daga birnin seoul babban birnin ƙasar ma'aikatan kashe gobaran sun kwashe kusan awa biyu kafin suka kashe wutar shugaban amurka donald trump ya yi tambaya ko za a sake komawa akan teburin tattaunawa tsakanin isra'ila da falasɗinu Trump ya faɗi haka ne yayin da yake ganawa da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a wurin taron kolin tattalin arzikin ƙasashen duniya a birnin Davos na ƙasar Switzerland, inda ya zargi Falasɗinawa da rashin girmama Amurka. Bayan da shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas ya ƙi ganawa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence yayin da yake ziyara a yankin. Trump ya yi barazanar yanke taimako da Amurka take yi wa Falasɗinawa. wani bangaren kudin taimako ne ke zuwa kai tsaye a hannun hukumomin falasɗinawan yayin da kaso masu yawa ke zuwa wurin ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma ƙungiyoyin ba da agaji da ke aiki a wurin idan aka kwatanta taimakon da amurka ke baiwa isra'ila a shekarar 2016 na dala biliyan 3 da miliyan 100 na taimakon soji taimakon zai karu zuwa shekarar 2019 ba za a iya yin farashi a kan yanci da mutunci na wata al'umma ba jiya alhamis jakadan falasdinawa a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya yi wannan furicin a new york ya ce ba za su girgiza da barazana ko tsowatarwa da kuma muguwar niyya da ake so da ake kokari a musu duk da cewa ya ce duk mai son zaman lafiya da kuma adalci da wanda ya amince da dokokin ƙasa da ƙasa dole ne ya yi allah wadai da wannan abin da ke faruwa masir ya yi waɗannan kalaman ne a wani zama da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi a kan gabas da tsakiya amurka ta yi kira ga turkiyya da ta rage zaman tankiya ko fargaba da sojojinta ke aikatawa a siriya kuma ta mai da hankali akan yaƙi da nufin murƙushe 'yan yaƙin sa kai na ƙungiyar isis yayin da ake kira wato ƙara samun rashin yarda tsakanin ƙawayen biyu na ƙungiyar nato a halin yanzu ita kuma turkiya tana matsawa amurka lamba ta daina ba mayakan kurda taimako ko kuma ta fuskanci kasarar haɗuwa da sojojin turkiya da suke cikin siriya hulɗar amurka da turkiya ta fara tsami inda ƙasashen biyu ke takaddama akan bayanin da kowa ya yi game da zantawa ta wayar tarho da shugabannin amurka da na turkiya suka yi ranar laraba da zimmar kawo ƙarshen tashin hankali da rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin turkiya ke haddasawa a siriya ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya alhamis fadar shugaban amurka ta white house ta gabatar da dalla-dalla bayanin abinda ta ce daftarin yi da wajewa da bakin haure da za ta tura wakilan majalisun kasar a wasu amince ko kuma su yi watsi da shi matasa miliyan guda da dubu ɗari takwas da ke zaune a nan amurka wanda iyayensu suka shigo da su amurka tun suna yara da ake kira dreamers samun 'yancin zama 'yan kasa gare su zai yi wahala tare da wasu ka'idoji waɗannan mutane da suke ƙarƙashin dokan nan da ke kare mutane da aka shigo da su amurka tun suna ƙananan yara na daka da wasu da ake da wasu da suke da irin wannan matsayin a cikin ƙasar zai zai ɗauke su shekaru goma zuwa goma sha biyu kafin su zama 'yan ƙasa bayan an tabbatar da suna aiki sun samu ilimi kuma suna tabbatar da haloli na gari fadar white house tana fatar majalisar dattawan za ta jefa ƙuri'a akan daftarin a farkon sabon watan fabrairu kafin wa'adin ranar takwas da zai kawo ƙarshen amincewar da majalisar ta yi akan ƙudirin kashe kudaden gwamnati akasarin 'yan majalisa na bangaren jam'iyyar adawa ta democrat da ma wasu 'yan jam'iyyar republican ta shugaban ƙasa sun ki amincewa da ƙada ƙuri'an kan kasafin kuɗi ba tare da an cimma matsaya akan bakin haure ba idan babu wata doka da za ta kare bakin haure karkashin shirin daka nan da biyar da ga watan maris in ji wani jami'in gwamnati da yake kashedi a jiya alhamis kuma ya ce za a ɗauke su baƙi marasa izinin zama don haka idan jami'an shige da fice suka kama su za su mai da su a ƙasar su jakadan sudan ta kudu a rasha taylor ringden ya yi murabus jiya alhamis cikin wata wasiƙa da ya aika wa shugaba salva kiir a wata hira da ya da shirin murya amurka na south sudan in focus den ya tabbatar da murabus ɗin da ya yi ya ce wasiƙar gaskiya ce na karanta kuma na sanya hannu a ka an naɗa dan jakadan sudan ta kuda a rasha a cikin shekarar 2014 bayan majalisar wato dokokin ƙasar ta ƙi amincewa da naɗa shi mukamin ministan shari'a don ya ƙi ba da dalilin da suka kai ga yanke wannan shawara na ajiye aikinsa a birnin moscow ya ce yana so ya ba da gudunmawarsa ga zaman lafiya a sudan ta kuda a matsayin ɗan ƙasa mai zaman kansa. deng ne babban jami'in diflomasiyyar sudan ta kudu na biyu da ya marabus tun bayan da kasar ta sami 'yanci a shekarar 2011 labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla. Bayan sun yi watsi da jadawalin zaben shekara ta 2019 da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fito da shi, Majalisar Wakilai a Najeriya ta yi gyaran dokar zaben cikin gaggawa inda ta ce da zaɓukansu za a fara maimakon na shugaban ƙasa. Ga rahoton da Madina dawa ta haɗo mana. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta tsara yadda za a yi zaben shekara 2019 inda suka ruwaito cewa za a fara ne da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin tarayya. Amma a sabon dokar 'yan majalisar sun mayar da zaben shugaban ƙasa baya ma'ana shine zai zama na ƙarshe. Ahmad Babba Kaita ɗan jam'iyyar APC ne a majalisar wakilai ya nuna 'yar yatsa. To inda kuma ma suka ƙara kuskure ko kuma suka zama abun dariya shine ya kamata a ce yadda suka raba na shugaban ƙasa da na sanatoci da 'yan majalisa sun raba na gwamna da na 'yan majalisa shi amma sai suka ban na gwamna yadda suke sai su aka raba mu da namu da na shugaban kasa an yi wannan ne don cimma wata manufar siyasa domin duk wanda bai je ma al'ummar shi aiki ba yanzu yana jin tsoro ya koma yin zaɓe ƙarƙashin jam'iyyar apc yana da gurbi da za a bashi ya rugo ya zo ya hita daga jam'iyya dan a samu a APC illa a siyasance. To sai dai a cewan Timotin Golu Simon na jam'iyyar PDP su da suka goyi bayan gyaran dokar zaben a zauren majalisar ba su yi shi da wani nufi ba. Ban san menene yasa ana tsoron wannan sarin ba. Wannan sarin haka da ake yi lokacin da ake yin sa a da ba wanda ke sa Yanzu kuma saboda siyasa ne ba mu sani ba. Amma ba da wani nufi majalisa ta yi wannan dokan ba. da nufin demokradiyya din ne ba mu canja komai ba kamar yadda na faɗa mun mai da tsarin zabubukan ne yadda da suke zaben ubasanjo haka muka yi kafin ya karya ka'idan muna so mu koma yadda da aka saba yi saboda ana fara demokradiyya a cikin demokradiyya majalisa ita ce lamba one sai executive yaya wasu 'yan siyasa ke kallon wannan sauyi da aka samu a jadawalin zaben ga shu'aibu abubakar tsohon mataimakin shugaban majalisar dokokin jihar bauchi kamar yadda aka yi a baya zamanin shagari in ban manta ba to yana da kyau a ce ta sa date na zaben shugaban kasa daban na zaben sanatoci daban na zaben house of reps daban gwamnoni daban Star assembly daban domin wannan zai magance wato marasa kyawu su goyi a bayan masu kyawu ya zama sun ci zaɓuɓɓuka daga baya kuma talaka ya zo ya ɗaga hannu ko kuma wanda bai waye ba ya ɗaga hannu ya ɗora a kai ya kuka cewa ya zaɓi bara gurbi kamar yadda muke gani a wasu zaɓuɓɓukan a yanzu da aka gabatar a 2015 a baya da aka yi. Sai kuma shugaban ƙungiyar da ke nuna goyon baya ga janar Muhammadu Buhari BCO Abdulhamid dankyarku. na fi son a koma yadda ake a ci gaba da yadda ake don yanzu idan aka bawa 'yan majalisu dama aka fara zaben su to ina gaya muku wannan ƙasa da muke ciki akwai badakaloli da yawa akwai matsaloli da yawa wanda idan har aka ba su dama su suka yi zaɓe to shugaban ƙasa muhammadu buhari ya manta ba don komai ba saboda za su juya masa baya wa'annan 'yan majalisu da muke magana kansu suka sani kai duk manyan najeriya ma yanzu mun gane kawai yanzu kowa kan shi ya sani madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya To a gai da Madina Dauda, 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani game da wasikar tsohon shugaban ƙasar Olusegun Obasanjo ga shugaba Muhammadu Buhari. 'Yan Najeriya da ke kudancin kasar suma ma ba a bar su a baya ba. Daga Lagos ga baban gida Jibrin da karan bayani. 'yan najeriya dai na ci gaba da mai da martani game da wannan budaddiyar wasiƙa al'ummar yankin kudu maso yammacin najeriya su ma ba a basu a baya ba inda wata kungiya da muslim riot concern da ke nan jihar lagos ta fitar da wata sanarwa ke sukan tsohon shugaba dr olusegun obasanjo da cewa ya bar jaki yana dukan taiki domin kuwa ya kamata ya dora tsaiko da kuma tafiyar hawainiya da gwamnatin muhammadu buhari ke yi akan 'yan majalisun tarayya wa'anda ke cakulatin bangaro game da duk wani kokari na gina ƙasa da gwamnati ke gabatar masu a cewar shugaban wannan kungiya Profesa Ishaq Akintola kungiyar su ba ta goyon bayan wannan shawara na Dr. Olusegun Obasanjo kuma tana kira gare shi da ya janye wannan wasiƙa da ya rubuta tare da kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya watsi da wannan wasiƙa ya kuma tsaya takarar neman shugabanci a zaben da za a gudanar a shekara ta 2019 We think President Muhammadu Buhari has performed relatively well. Without the kind of trap the Nigerian National Assembly has become for Buhari, we believe buhari could have done better ya ce muna ganin shugaba muhammadu buhari ya taka rawar gani in ban da tarkon da 'yan majalisa ke kafa masa da tuni ya wuce nan don haka akwai bukatar buhari ta zarce domin kuwa sai ya sake dawowa ne zai samu 'yan majalisa na kwarai da za su taimaka masa wajen tafiyar da ƙasa kamar yadda 'yan najeriya ke fata if he's given the opportunity to serve a second term i think this trap can be avoided A akasarin masoya buharin da nazanta da su a nan birnin lagos da sun dora laifin gazawar gwamnatin muhammadu buhari ne akan 'yan majalisun tarayya da kuma na wakilai wanda akasarin su 'ya'yan jam'iyyar pdp ne suka sauya sheka ana gab da zaben shekara ta 2015 wanda kuma har yanzu ake ganin tamkar angulu da kan zabo ne suka yi wa jam'iyyar ta apc alhaji ado dan sudu wani mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum o magana cewa janar muhammadu buhari ya yi haƙuri kai ya tsaya takara wannan ba laifi bane kowa na da mai ra'ayinsa kuma mu duba janar buhari nan da tijan ya riga ya tsufa gwargwadon iko Ta haka nema a ra'ayina kamata ya zama uban ƙasan nan ya koma waje ɗaya ya sa ido inda ya ga ake son gyara gyara za a gyara ya sai a gyara saboda mai ya tsira da darajarsa da mutuncinsa don haka ya kamata janaral ya yi haƙuri. baban gida jibrin murya amurka daga Legas. to a gai da baban gida jibrin har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agogon ke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na dare yanzu dai ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu tuna baya da shirin da muka gabatar muku a watan Yunin shekara ta 2017 a kan alfanun vitamin A wajen dakile taron TB. To, kamar yadda na ce, za mu dubi muhimmancin kayayyakin gina jiki rukunin vitamin a ko kuma vitamin a da turanci assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke jimmai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin masana ilimin kimiyya sun gudanar da wani bincike a ƙasar peru da kimamin mutane dubu bakwai akan alfanun vitamin a da kuma samun kariyar tarin TV ko kuma tarin fuka akan haka na akan wannan bincike ne na tuntubi dr munnar mustapha kwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa da ke jami'ar facebook a nan amurka domin yi mana ƙarin haske game da wannan bincike to hajiya jummai abin da ya faru a masana da likitoci na jami'ar harvard su ne suka ɗau shekaru suka yi wani dogon bincike a ƙasar peru suka gwada mutane yara sama da dubu bakwai abin da suka gano shi ne bincikensu sun yi ne meye yake assasa saurin yaduwar cutar tarin fuka ko TB. Hmm. shine a cikin manyan abubuwan da suka gano shine mutanen duk wanda yaron da yake da karancin sinadarin gina jiki mai suna vitamin A a hadarin kamuwar cutar TB a wajen ta ninka sau goma idan ka kwatanta shi da yaron da ba shi da yake da wadataccen wannan sinadari a jikinsa. Wato ita cutar TV ko tarin fuka ana ɗaukanta ne idan ka kusanci mai tarin. To amma in yara biyu ɗaya na da sinadarin vitamin A a jikinsa ɗaya ba shi da shi to wannan mara sinadarin vitamin A ɗin sai yana saurin kamuwa sau kashi goma kafin wantan guda ɗaya ya kamu. To, a saboda haka duk wanda kamar dangin shi akwai wani wanda yake fama da wannan taron idan shi wanda bai da isasshen sinadarin ko kuma mu ce kayayyakin abincin gina jiki rukunin vitamin a a jikinsa din shi ya fi kasar kamuwa da wannan cuta to tun da muna wannan magana ne abinci kayayyakin waɗanne irin kayayyakin abinci ne suke kunshe da wannan rukunin kayayyakin gina jiki din na ko kuma sinadarin vitamin a din waɗanne irin kayayyakin abinci wato shi abin gina jiki na vitamin a ana samun sa a nau'in abinci da suka hada da ganyayyaki kayan marmari da kuma hanta da kwai amma ba a cikin abinci cika wanda suka fi kowanne yawan vitamin a shine karas da duk wani da kaman irin su mangwar haka da kuma hanta da kwai shi kuma wannan sinadarin abin da ake bukata da yaro yake bukata wanda zai samun masa isasshiyar kariya daga waɗannan cututtuka ba wai cutar tarin fuka ba har da cutar kyanda da cutar pneumonia da cutar gudawa shine zama cewa ana ɗan sirka ma yaro abinci da waɗannan abubuwa, ko da ba su yake ci kullum kullum kullum bai zama dai a cikin abincinsa ana ɗan sirkawa da su. To a saboda haka wannan bincike da kace sun gudanar a a ƙasar peru ɗin da wajen kimanin mutane sun ka dubu bakwai eh, kai na ce ɗari bakwai <laughs> to a saboda haka wannan bincike me yake nufi kenan yana nuna cewa na farko dai wato dama can tuntuni likitoci sun san cewa sinadarin wannan na vitamin a yana ƙara karsashin jiki yana kariya daga cuta abin da ya ba su mamaki shine ba su mazaci karfin kariyar wannan sinadarin ta kai haka ba karfin kariyar wannan abincin da yake dauke da vitamin a sun san yana da likitoci sun daɗe da sanin amfaninsa amma ba su san amfanin nasa ya kai ninki ba ninki haka da ba a ce har kashi goma yana rage karfin shi na cuta ba to abin da masu sauraro ya kamata su sani shine bayan waɗannan nau'in abinciccikan da suke da shi saboda ƙarfin kariyarsa da dama tuntuna an sani akwai kwaya ta maganin wannan mai dauke da maganin vitamin a din magani da ake ba wa yara sau da yawa idan sun je allurar rigakafi musamman ta wata tara. kamar kwayar magani ne makwafin vitamin a din? eh kwayar magani wanda ake kira supplement wato wanda eh. idan yaro vitamin A din nashi wanda zai kara yawan wannan vitamin A a cikin yaro ana ba da shi a wata tara a duk wanda ya je ya kai yara allurar rigakafi kin ga wannan ya zama kamar yadda muka saba kira a kan cewa a kula da zuwa allurar rigakafi wannan shi ma wani dalili ne na kara kula da rigakafi ga cutar tarin fuka dama akwai allurar rigakafinta to idan aka kai yaro rigakafin sannan dama wannan sinadarin ma kuma ana ba da shi a wajen ba da rigakafin shi ga kariya biyu kenan eh. allurar rigakafi da ake a wata tara sau da yawa iyaye sukan yi sakaci da ita sai su ga kamar a aitin da jariri ya taso kamar in ya kai wata tara da dan kwarin jikinsa ai ba ya suka yi kuskuren zaton cewa ai ba sai sun damu da sun koma na wata tara man suka je na sati biyu da na wata ɗaya da na wata shida to wannan kuskure shi yake sa wani lokacin bayan yaro ya kai shekara ɗaya ko da wani abu mm. sai ya fara lalacewa ya fara ko cutar gudawa ko ta zawayi ko tari ko canda wani dai abu ya zo ya ciwo shine sai a ce ai ya taso lafiya kalau kuma daga baya yake ta karewa Nan ko saken nan da aka yi ne? Sake da aka yi ne na farko rigakafi da ake yi na kyanda wanda da ake a wata tara bai samu ba na biyu kuma wannan vitamin a din da yake maganin yawan shiga cututtuka irin na su tarin na su gudawa da sauransu wanda suke kassara yaro duk yara ba su samu duk wanda bai je wannan rigakafin na wata tara ba bai samu ba shine sai abu ya haɗu kan wani kan wani sannan kuma da yawa iyaye ba su fuskanci muhimmancin irin waɗannan kayan abincin eh. ga yaro ba misali kamar hanta idan ba wai kullum ba ba wai sati ba ko da bayan ɗan wata ɗaya wata biyu ne yaro zai samu hanta kamar ko lokacin sallah ko lokacin da aka yi wani yanka manya za su ci girma su haƙura su ban masa wannan yan yanka ɗaya yanka biyu yanka uku da zai samu hmm. da kuma ɗan kayan marmari wanda su ma a yayin da halin tattalin arziki yake ba wai lallai mutum ya iya samu kullum ba to a ce ko da bayan wasu kwanaki ko duk sati ɗaya sati biyu ko duk ranar kasuwa akwai wani ɗan abin marmari ko abin ganye haka na su alayyahu ya kuwa zogale da sauransu to duk idan yaron da yake tasowa yana samun wannan dan kaɗan ɗin da ake rainawa shine zai masa kariya sosai shi yasa yaran mu a da na karkara suke da karfin jiki da karfin lafiya eh to amma a likita ai kaya batun batun ganye ai shi ba zai ma yi tsadan kayan marmarin batun da ka ga kamar su zogale ɗin nan da rama ana yin kwado da su tafasa wannan abu ne da ake samu sosai kamar da ya wato daɗin abin shi ne a kowane yanayi na shekara akwai abin da ake samu wani lokaci da yanzu muna ta faɗi sai kaga ganye ya shigo daga baya kuma zuwa can sai kaga su gyaɗa ko da masara da abin nan daga baya kuma sai kaji su fara kwai da zabi wanda sai kaga shi ma kwan ya ɗan yi sauki wani lokacin kuma sai a yi shiga bukukuwan sallah sai kaga an ɗan samu ɗan wadatar nama da da su hanta saboda haka duk wato Allah cikin hikimarsa a duk wani yanayi sai kaga akwai wani abu da ake samun su cikin sauki wanda inda iyaye za su gane za su gane sai ya zama suna cin moriyar wannan abin da yake da ake samun sa a daidai yanayin da aka same shi cikin sauki to ai muna fatan wannan bayani da kai din kamar yadda ka ce ba kullum ba a jefi jefi in aka samu a baya din shi babba sai ya ci girma ya bama yaro ina fatan sun ji wannan bayani da kuma zai taimaka musu to tun da ka taɓo batun allurar rigakafi ne a dr munir bayan wata tara nan kuma wani allura ya kamata ya ma yaro allurar rigakafi bayan na wata tara akwai akwai tsari da ake na yawancin su dai gaskiya daga wata tara ne bayan wata tara kuma sai bayan shekara biyu ana so dai a kowane lokaci yaro har zuwa ya kai shekara biyar a ce a kowace shekara ya je shi asibiti an duba lafiyarsa an ba shi maganin da ya dace duk irin waɗannan sinadaran ƙara lafiyar irin vitamins nan eh, akwai abubuwan da za a tare su ko kuma likita ko ma'aikatan lafiya za su iya gane cewa yaro na buƙatar su kafin abin ya ci ƙarfinsa saboda haka daga wata tara ana so kuma a duk kowace shekara har zuwa shekara biyar ya zama cewa yaro yana zuwa ana duba lafiyarsa kuma ma iyaye suka kai yara ɗan misali in aka musu allura na wata tara ɗin ai na san akan musu bayani cewa kuma lokaci ka za ku kawo yaron ku ko ba haka ba eh, shi ne in ya cika shekara yaro ya cika shekara biyu kuma zai sake koma wannan daga daga wata tara sai shekara to ka san a da yaushe masu yin magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira gyara kayan kayanka kuma bai zama sauke maraba ba ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi mana Wato ƙarin bayani shine wannan vitamin A da ake samunsa ko ta magani ko ta abinciccika na masu gina jiki. Yana maganin cututtuka da yawa wanda wasu mun faɗe su wasu kuma ma ba mu zayyana su ba kamar misali yana ƙara ƙwarin ido yana kuma ka yana ba da kariya ga cuta ta makanta wanda duk yaron da yake da wadataccen wannan sinadarin zai taso cewa idan sana da kwari. sannan kuma saboda haka shi ma kan ga wani abu ne babba mai muhimmanci a takaice dai vitamin a yana da muhimmanci fiye da yadda ake zato kwarai kuwa yana da muhimmanci wanda wani ma muhimmanci yanzu kullum daɗa ƙara ganowa ake na abu na irin waɗannan vitamin A da sauran sinadarai masu gina jiki. Muna fatan za a gafarce mu a saboda kurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla kafin mu kai ga karshen shirin gaba ya damu da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa kila Amurka za ta sake shiga cikin ƙasashe goma sha ɗaya na ƙungiyar ƙawancin cinikayya na Trans-Pacific idan har za ta samu amfani da ya fi abin da take samu a baya wanda tsohon shugaba Barack Obama ya amince. bayan da ya da amurka a cikin kungiyar trump wato sauran kasashen sun fara tattaunawa akan sake yi wa kungiyar kawancin kasuwancin fasali ko kuma tsari suna kiran shi wato shirin yarjejeniyar kasuwanci mai inganci na transpacific ana ci gaba da tattaunawa akan sake tsarin shirin cinikayya tsakanin kasashen arewacin amurka na nafta da aka kafa shekaru 24 da suka shige da yin tattaunawa na baya-bayan nan a cikin makon nan a montreal na ƙasar canada sai dai trump bai nuna alamar ko zai fi da amurka daga cikin ƙungiyar na nafta ba a wani labarin kuma lauyan fadar white house tycab ya sauya kalaman da shugaba donald trump ya yi na amincewa da yin magana bisa rantsuwa gaban kwamitin binciken katsalandar rasha na mala kalaman na cap ya bayyana a cikin wato ya bayyana ne a cikin labarin da jaridar new york times ta buga a ranar laraba ya ce shugaban a shirye yake ya gana da masu bincike na kwamitin mala amma shawarwarin da lauyansa zai bashi zai masa jagoranci in ji cap din wani labari da muka samu da sa na cewa akalla mutane 23 sun mutu a cikin wata gobara da ta tashi a wani asibiti a koriya ta kudu akwai yiwuwar karuwar mutane da suka mutu kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu yonap ya ce akalla mutane 50 sun jikata a cikin wannan wutar To da masu mu a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya kuma da ya na gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dodo ne wanda ya daidaita mana sauti da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Nisar fil hashin gumar ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum.